Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Ɗaliban tsangayar likitanci na jami'ar ah, Maraɗi sun himmatu domin hana yaduwar cutar coronavirus sun kai ziyara a wuraren jama'a domin faɗakar da mutane. yankin tilabiri a nisan kilomita gomai da balara taksi da dama ne aka tsaida a cewar 'yan sanda suna jigilar fasinjoji ta bayan darni masu koyon faci na aiki cikin mawacin hali wanda wasu na ganin cewa wata bauta ce ta zamani shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki musuma da wannan labari na rashi. Al'ummar musulmin Nijar na cikin zaman makoki mun samu labarin a tsakiyar ranar yau a yamai da rasuwar shak jabiri umar ismail shugaban kungiyar addinin musulunci ta ƙasa labarin da shak barham hasimi abubakar shugaban kwamitin tattauna addinai na sidir ya tabbatar mana ta da tabbatar da cewa shak jabiri ya rasu ne bayan wata gajeriyar rashin lafiya allah ji musulmi allah sa kwanciya hutawa ce. Wasu sabbin masu dauke da cutar coronavirus COVID-19 40 ne aka samu a ranar 1 ga watan Afrilu a Nijar. wanda ya jimilta su zuwa 74 sanarwar an yi ta a ranar jiya a labarin murice na talabijin ɗan ƙasa sanarwar da ma'aikatar kiwon lafiya ta nuna cewa daga cikin sabbin mutane da suka kamu da cutar biyu an tabbatar da su a maraɗi kuma biyu sun mutu daga wajen cibiyar da ke kula da nauyin masu cutar wanda ya kai ga mutane biyar waɗanda suka mutu da cutar a Nijar. Mutane 69 na ci gaba da samun jinya kuma lafiyar su na cikin daidaici a cewar nan sanarwa ta ma'aikatar kiwon lafiya. Ɗaliban tsangiyar likitanci a jami'ar ɗan dukko ɗan kulodo ta maraɗi sun kawo gudunmuwarsu wajen yaƙi da cutar covid-19 ta ranar jiya kuma har zuwa mako guda waɗannan ɗalibai na zagayawa unguwanni wuraren jama'a da kasuwanni na birnin domin wadda kan mutane kan cutar annobar covid-19 a cewar ibrahim musa muhammad wakilin tsangiyar likitanci wannan aiki na da kusanci zai taimaka kuma wajen ganar da mutane domin su ɗauki batun da muhimmanci a cikin rahoton muhammad mamman mu shine fitowa domin jan hankulan al'umma bisa gaskiyar wannan cuta su yarda, kuma mu bayyana musu dangance da tsarin kariya, sannan kuma mu sanar da su haɗarin yaɗuwar wannan cuta ta hanyar da ake kamuwa da ita da kuma alamomin da ake ji, wanda da zarar mutum ya ji waɗannan alamomi ya yi ƙoƙari ya kira hukuma don a ɗauki ɗawainiyarsa. Mun samar da tawaga shida da suke biya gida-gida har zuwa makarantu na allo, wanda rigakafin shine ke rufewa abin da muke so shine magidanci da yake dole shi sai ya fita amma sauran iyalai kamar yara da yake ba makarantar boko kenan a kula da su sosai kada a bari su fita gida su je wani waje. Fassarar Tare Muhammadu ranar Asabar da ta gabata hukumomin jihar Bankilare yankin talabiri sun kafa wani kwamitin jiha da ke kula da cutar coronavirus wasu daga cikin ayyukan da aka dora ma wannan kwamiti shine na shirya wani rangadai zuwa ƙauyuka da kewayen domin wadda kan al'umma kan bannar cutar barmina kaɓo jihar Bankilare a cikin rahoton Yusuf Aliwet. Nous Gunduma muke mai iyaka da ƙasa biyu, cewa da Burkina Faso da ƙasar Mali. Har zuwa ranar yau sai mu ce mun gode wa Allah game da taimakon dukkan abokanan hulɗa da masu sanya hannu wanda ake damawa da su a cikin gundumar. Tattare muka sanya kulawa da wannan allobar cutar. Kuma tuni kwamitin gunduma da aka girka yana nan yana kula da wannan allobar. Ya yi zaman sa har sau biyu kuma akwai zaman taro da dama da zai gudanar akai-akai har ma zai kasance su ta yi rangadi don karfafa. wayar da kai da haka ma ina amfani da waga damar na in tambayi al'ummar kamar yadda suka ba da haɗin kansu ga kokowa da lamarin rashin kwanciyar hankali ina roƙonsu da su ci gaba da bin hanyoyin kariya da likitoci suka zayyana ga wagga alloba wadda har zuwa yau bata da magani na rigakafi balle ma na waraka ni da vaccin ni da tartama fassarar gugu muhammad dantani bayan hana yawo da ababen hawa bisa umarnin hukumomin nijar domin rage riga domin rigakafin cutar coronavirus kasuwar kauye takarma da ke nisan kilomita 35 daga yammacin yamai ba ta ci yau da fiye da makonni biyu matsalar a cewar wasu 'yan kasuwa na iya hana bunkasar tattalin arzikin gundumar musa yakuba mai sai da bisa shi a kasuwar a cikin rahoton balkisa tahiru ni mai sai da bisa shi ne wallahi abin da zan iya cewa an samu babban canji baƙi ne ba sa shigowa mutanen garin kaɗai ne ke cikin kasuwar ko lokacin da mutanen gari ne ke akwai akan samu mutum 20 zuwa 30 kasuwar tana da ɗan dama-dama amma yau baki ɗaya ba mu wuce mutum goma ba cikin kasuwar daman motoci ne ke kawo baƙin baƙin su ke saya shekaran jiya jika biyu muka biya kuɗin mota zuwa da komowa jika hudu kenan bisa ɗaya dala hamsin ake ɗauko mana ita shekaran jiya sai ka ba da jikka-jikka ga kowace bisa shi ma sai motar da ka shigo ha wadda ta kawo ka ita ce za ta mayar da kai an kayi taurin kai to kana nan matsalar da muke fuskanta kenan kwanakin baya akwai ragon na jika saba'in zuwa jika saba'in da biyar yau jika arba'in da biyar ko hamsin na baka shi. ya Duk da matakan hana shiga da fita a Yamai domin yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus wasu direbobi na jigilar mutane ta bayan darni. A jiya 'yan sandan Balayara yankin Talabiri sun dakatar da wasu taksi na Yamai da suka rika jigilar fasinjoji. Aikin an yi shi ne a goma kilomita da balara Mu saurari ƙarin hasken Musa Saidu gali Sakatare Janar na Ma'aikatar Prefecture din a cikin rahoton Hassan mummuni. sanno dangadai isi gata no zama matakin nan kamar dai mutane ba sa mutunta shi don ko ta hanyar sarandi ake bi a je garuruwan nan gashi an rufe shiga yami balle yara na kan tazarar kilomita inda da yami kenan ko da mu da yami duka ɗaya ne taksi taksi ke kawo mutanen ashe ko abu ne mai illatawa jama'a haka bai dace ba taksi taksi din nan tun jiya folisai suka fito yau an kama taksi tara da ke wannan zirga-zirgar suna nan tsare a kwamsiriya wace hanya suke bi wannan allah ɗaya ya sani hakika mun san daga birnin yami akwai kusurwar da suke bi an suka zo suka kusanci ballai yara sai su sabke mutanen su kuma mutanen su iso da kafa matsalar da ke akwai kenan Tun ranar ɗaya watan Afrilun shekara ta 2020 ma'aikatar sufuri ta amince sufurin jama'a na cikin birane da ke wayan birane a duk faɗin ƙasa baya ga yamai da aka killace amma duk da haka yawan fasinjoji da motocin za su dauka su ne basa mai daukar mutane 70 za ta dauki mutum 35 basa mai daukar mutum 50 zuwa 69 za ta daukar mutum 30 basa mai daukar 30 zuwa 40 za ta daukar mutum 20 ga motar daukar fasinjoji na 19 plus wato za ta daukar mutane goma da kuma eh, game da taksi da kabu-kabu wannan an bar ma gwamnonin yankin da shugabannin zauren wakilai da su ɗauki mataki. Karancin gas a Yamai tun yau da 'yan kwanaki ne al'ummar Yamai suke fama da rashin gas ɗin girki a wuraren saida su ɗin matsalar da ke shafar dukkan masu kamfanin saida gas da ke bisa kasuwa a cewar jami'in cibiyoyin eh, saida gas da abokin aikin Musa Hassan ya hira da su. to bangaren gas gaskiya yana da matsala kana ganin mutane ga suna ta kai da kawo suna nema ba a samu tun daga nan sonihi gaskiya yanzu na kai sati uku ban da sonihi gani gas shi yana sati guda yanzu ba gas kaɗai ne nake da shi shi ma na kai sati ban da shi yanzu shekaran jiya ne aka kawo mini shi mm, gaskiya akwai matsalar gas to wala mu dai ba mu ji eh, miye matsalan ba ba su gaya mana ba yanzu ga wanga magana da muka yi babu gas ya yi kwanaki dai ba a samun shi kaɗan-kaɗan ne ke zauwa yau in wanga kamfani na da gobe wancan bai da in wanga ya samu ya kamu na kaɗan nan da nan sai kaga ya ida bai biyan bukatun jama'a kuwa tun da kahin wanga rikici rikicen ya zo na coronavirus duk ya zo ya tarda shi matsalar dai ba mu san ko daga ina ne ba wannan sai kun je kun ga manyan kamfanoni. alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma zani iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a Dalilin kenan muka yi kira ga duka mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke ku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakanin ki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa yanzu sai rahoton mu na musamman wasu nau'in kwantaragen aiki ko koyon aiki na kama da abin da ake kira bautar zamani shine misalin mu na masu aikin facin taya ganin halin wuyar aiki da waɗannan masu koyon aiki suke fuskanta amma duk da haka ƙwararru na masa fahimta ta daban fanta shamsu ta haɗa mana wannan rahoto Bauta wani halin yanayi ne da ɗan Adam zai rasa ‘yancinsa ya kasance bisa mallaka da aikata buƙatar wani mutum, amma kuma ita bauta an soke ta tun a shekara 1948 a faɗin duniya baki ɗaya. Duk da hakan wasu kalar kwantaragen aiki an lakanta su tamkar bautar zamani. Irben mai facin tayoyi ne yana sa mai shekara goma sha shidda yau kusan shekara hudu aiki kuma baya biyansa ya shaida muna sharuɗan kwantaragen da ke tsakanin su. Wannan yaro kanwar mahaifiyata ce ta kawo min shi don ya aiki a nan gurina bana biyan shi ina ciyar tafiyar da shi ina tufatar da shi da kuma inda yake kwana nan da ɗan lokaci zan bar mashi gurin A wannan yanayin Muhammadu Musa, jagoran Altan, kungiya a ƙasar Nijar mai kokowa da sanya yara aiki, ya shaida muna komi ke hakikanin abin da ake cewa bautar zamani. Bauta ta zamani shine mutum ko da ya kasance yana da 'yancinsa na yin abin da yake so, ya je inda yake so ya dawo, kuma aikin da yake yana kawo masa kuɗi amma bai da 'yanci ya kai ga kuɗin. Ana ƙirƙirar wani yanayi ne don kada ya kai ga kuɗin. A yayin da ma'aikaci ba a biyan sayan da ya kamata da hanyoyin koyan aiki kuma biyan da ake yi masa bai taka kara ya karya ba, ana iya cewa baya cikin yanayin aiki na kwarai. Ko da ana biyan sa mutumin kawai saboda yanayin tsarin albashi. Abin da ya dangantu da wanga halin da muka ɗuma kansa na yaro da ke koyon aikin Fati, ƙa'idodin koyon aikin ba sa ba da damar cewa da wannan bauta ce. Ana iya magana bauta a yayin da lokacin da aka kayyade da yanayin aiki sun sha bamban wanda ya saba ma ka'idoji amma sai dai bai hana akwai wani abu da yake shiga bisa karɓar aikin mutum daga mutanen. Mu bisa tsarin ONG idan mutum yana koyan aiki ne akwai hanyoyin tsari da matakai a bayyane da mai koyan aiki zai bi ƙarƙashin jagorancin mai gidansa. Bayan wannan akwai ra'ayi, idan wannan ra'ayin ya samu karbuwa, mu a matsayinmu na ONG Niger ba ma yin gwagwarmaya a A kan hakan ya waje ba a tuntuɓi shahararrun masana ta wannan fanni don su nazarta ƙa'idodin aikin da kyau kamin a ɗalla wannan fuskar ta bautar zamani. Ta gada abokan aikin nawa ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.